Wasiƙa zuwa ga Ibraniyawa Sura ta ɗaya A zamanin da, Allah ya yi wa kakannin kakanninmu magana ta hanyoyi masu yawa iri-iri ta bakin annabawa, amma a zamanin na ƙarshe sai ya mana magana ta wurin ɗansa, wadda ya sa magajin komai, wadda ta wurinsa ne kuma ya halarci duniya, shi ne hasken ɗaukakar Allah, ainihin kamannin zatinsa kuma, shi kuma yana riƙe da dukkan abubuwa ta ikon faɗarsa, bayan da ya tsarkake zunubanmu sai ya zauna a dama da maɗaukaki a can sama, ta haka yake da fifiko a kan mala'iku, kamar yadda sunansa da ya gada yake da fifiko nesa a kan nasu. Domin ko wane ne a cikin mala'iku, Allah ya taɓa cewa, Kai ɗana ne, ni ubanka ne yau. Da kuma, Zan kasance uba a gare shi, shi kuma zai kasance ɗa a gare ni. Amma da zai sake shigo da magaji a duniya. sai ya ce, Dukkan mala'ikun Allah su yi masa sujada. A game da mala'iku kuma sai ya ce, Yakan mai da mala'ikunsa ruhohi, masu hidimarsa kuma harsunan wuta. Amma a game da ɗan sai ya ce, Kursiyinka ya Allah, na har abada abadin ne, sandar sarautarka sanda ce ta tsantsar gaskiya. ka ƙaunaci aikin adalci ka ƙi sabo saboda haka Allah wato Allahnka ya shafe ka da man farin ciki fiye da tsararrakinka da kuma ya Ubangiji kai ne ka halici duniya tun farko sammai kuma aikinka ne su za su halaka amma kai madawwami ne. duk za su tsufa kamar tufa za ka naɗe su kamar mayafi za su kuma sauya amma kai kana nan ba sakewa har abada shekarunka ba za su kare ba amma wane ne a cikin mala'iku allah ya taɓa cewa zauna a damana sai na sa ka take maƙiyanka ashe dukan mala'iku ba ruhohi masu dima ba ne wanda allah yakan aika don su yi waɗanda za su gaji ceto hidima? Ibraniyawa Sura ta biyu Saboda haka, lalle ne mu ƙara mai da hankali musamman ga abubuwan da muka ji, don kada mu yi sakaci, su sululluɓe mana. In kuwa maganar nan da aka faɗa ta bakin mala'iku ta zama tabbatacciya, har kowane keta umarni da rashin biyayya suka gamu da sakamakonsu wanda ya kamace su. To, ta mu za mu tsira in mun ƙi kula da ceto mai girma haka. domin Ubangiji kansa shi ne ya fara sanar da shi, waɗanda suka saurare shi kuma suka tabbatar mana da shi, sa'an nan kuma Allah ya haɗa shaidarsa da tasu a kan ceton, ta alamu da abubuwan ajibi da mu'ujizai iri-iri da kuma baiwar ruhu mai tsarki daban-daban da ya rarraba kamar yadda ya rufa. Ai ba ga mala'iku ba ne Allah ya sa mulkin duniyar da za a yi, wadda muke zance, amma wani ya tabbatar a wani wuri cewa. Mutum ma menene har da za tuna da shi, ko ɗan mutum ma har da za ka kula da shi ka sa shi ya gaza mala'iku a ɗan lokaci kaɗan ka naɗa shi da ɗaukaka da girma ka ɗora shi a kan dukkan halittarka ka sarayar da komi a ƙarƙashin ikonsa Ko, a wajen sarayar da dukkan abubuwa a ƙarƙashinsa ɗin nan allah bai bar komai a keɓe ba amma kuwa har yanzu ba mu ga yana sarrafa dukkan abubuwa ba amma muna ganin yesu wanda ɗan lokaci aka sa shi ya gaza mala'iku an naɗa shi da ɗaukaka da girma saboda shan wuyarsa ta mutuwa wannan ko duk ta wurin alherin Allah ne Yesu ya mutu saboda kowa saboda haka ya dace da Allah shi da dukkan abubuwa suka kasance domin sa ta gare shi ne kuma dukkan abubuwa suka samu ya kammala shugaban ceton su ta wurin shan wuya a wajen kawo 'ya'ya masu yawa ga samun ɗaukaka domin da shi mai tsarkakewar da kuma wanda ake tsarkaken duk tushensu ɗaya ne shi yasa baya jin kunyar kiransu 'yan uwansa da ya ce zan sanar da sunanka ga 'yan uwana a tsakiyar ikkilisiya zan yabe ka da waka har wa yau ya ce zan dogara a gare shi da kuma gani nan ni da 'ya'yan da allah ya bani wato tun da yake 'ya'yan duk suna da nama da jini shi ma sai ya ɗauki kamannin haka domin ya halakar da mai ikon mutuwa wato iblis ta wurin mutuwarsa ya kuma 'yanta duk waɗanda tun haihuwarsu suke zaman bauta saboda tsoron mutuwa don haƙiƙa ba mala'iku yake taimako ba a'a nurayin ibrahim yake taimako saboda haka lalle ne ya zama kamar yan uwansa ta kowane hali domin ya zama babban firist mai jin kai mai aminci kuma na al'amarin allah da kuma mika hadayar sulhu da ta gafata zunuban jama'a tunda yake shi ma ya sha wuya sa da aka gwada shi ashe zai taimaki waɗanda ake yi wa gwaji ibraniyawa sura ta uku saboda haka ya ku ’yan uwa tsarkaka, ku da kuke da rabo a kiran nan basamaniya, sai ku tsaye da zuciya ga Yesu manzo, da kuma babban firist na bangasiyar da muke shaidawa, shi da yake mai aminci ga wannan da ya sa shi, kamar yadda Musa ya ga dukkan jama'ar Allah, amma kuwa an ga Yesu ya cancanci ɗaukaka fiye da ta Musa nesa, kamar yadda mai gina gida ya fi gidan martaba. Kowane gida ai da wanda ya gina shi, amma maginin dukkan abubuwa Allah ne, to shi Musa mai aminci ne ga dukkan jama'ar Allah akan shi bara ne. saboda shaida akan al'amuran da za a yi maganar su a nan gaba amma almasihu mai aminci ne yana mulkin jama'ar Allah akan shi ɗa ne mu ne ko jama'arsa muddin mun tsaya gaban mu gadi muna gadara da begen mu kwarai saboda haka kamar yadda ruhu mai tsarki ya ce yau in kun ji muryarsa kada ku taurara zukatanku kamar a lokacin tawayan nan wato ranar gwaji a jeji a inda kakanninku suka gwada ni suka jarraba ni suna ganin ayyuka na har shekara arba'in saboda haka ne na yi fushi da mutanen wannan zamani har na ce a kullum zuciyarsu a karkace take ba su kuwa san hanyoyina ba sai na yi rantsuwa da fushina na ce ba za su shiga inuwata ba sam kula fa uwa kada wata muguwar zuciya mara gaskatawa ta wakana ga waninku wadda za ta bauɗar da ku daga wurin allah rayayye sai dai kowace rana ku ƙarfafa wa juna zuciya muddin akwai yau don kada kowannen ku ya taurare ta yaudar zunubi don kuwa mun zama masu tarayya da almasihu muddin muna tsaye da ƙarfi akan amincewa nan tamu ta fari har zuwa ƙarshe domin kuwa an ce yau in kun ji muryarsa kada ku taurara zukatanku kamar a lokacin tawayen nan to su wane ne suka ji duk da suka yi tawaye ashe ba duk waɗanda suka fito da ƙasar masar ba ne waɗanda Musa ya shugabantar? Da suwa kuma ya fushi har shekara arba'in. Ashe ba da waɗanda suka yi zunubi ba ne waɗanda gawawakin suka faɗa jeji? Suwa kuma ya rantse cewa ba za su shiga inuwarsa ba, in ba marasa biyayyar nan ba. Sai muka ga, ashe saboda rashin bangaske su ne suka kasa shiga. Ibraniyawa Sura ta hudu Saboda haka tun alkawarin shiga inuwarsa tana nan. sai mu yi tsananin kula kada ya zama waninku ya kasa shiga ai kuwa an yi mana albishir kamar yadda aka yi musu sai dai magana da aka yi musu bata amfani su da komai ba don kuwa bata gabu da ban gaskiya ga majiyanta ba mu ko da muka ba da gaskiya muna shiga inuwar yadda ya ce sai na yi rantsuwa da fushina na ce ba za su shiga inuwa ta ba sam ko da yake ayyukan Allah ga ne tun daga farkon duniya domin a wani wuri ya yi maganar rana ta bakwai cewa a rana ta bakwai Allah ya huta daga ayyukansa duka amma a wannan wuri kuwa sai ya ce ba za su shiga inuwa ta ba sam wato tun da yake har yanzu dai da sauran dama waɗansu su shiga su ko waɗanda aka fara yawa albishirin nan sun kasa shiga saboda rashin biyayya to sai sake sa wata rana ya ce yau yana magana ta bakin dauda bayan da aka daɗe kamar an riga an faɗa cewa yau in kun ji muryarsa kada ku taurara zukatanku da dai a ce joshua ya kai su cikin inuwar allah da allah bai yi maganar wata rana nan gaba ba wato har yanzu dai akwai saurin wani batun asabar ga jama'ar allah domin kuwa duk wanda ya shiga inuwar allah ya huta kenan daga ayyukansa kamar yadda allah ya huta daga nasa saboda haka sai mu yi himman shiga inuwan nan kada wani ya kasa shiga saboda irin wannan rashin biyayya domin maganar Allah rayayya ce mai ƙarfin aiki ta fi kowane irin takobi kaifi har tana ratsa rai da ruhu da kuma gabobi har da zuwa cikin ɓargo tana kuma iya rarraba tunanin zuciya da manufarta ba wata halittar za ta iya ɓoyar masa amma kowane abu a fili yake a shanye sosai a gaban idon wannan da za mu ba da lissafi a gabansa. to tun da yake muna da babban firist mai girma wanda ya ratsa sammai wato yesu dan allah sai mu tsaya akan abin da muka bayyana yarda a gare shi gama babban firist da muke da shi ba mara juyayen kasawar mu bane a'a shi ne wanda aka jarabce shi ta kowace hanya da aka jarabce mu amma bai yi zunubi ba saboda haka sai mu kusashi kursiyin Allah na alheri da amincewa domin a yi mana jinƙai a koyi mana alherin da zai taimake mu akan kare. Ibraniyawa Sura ta biyar Kowane babban firist da yake an zaɓe shi ne daga cikin mutane, akan sa shi ya wakilci mutane ga al'amarin Allah, don ya mika sadakoki da kuma hadayu domin kawar da zunubai, ya kuma zamana wanda zai iya tafiyar da jahilai da sangantattu a cikin salihanci, tun da yake raunana ne shi ta ko'ina. Saboda haka, wajibi ne ya mika hadayu, ba saboda kawar da zunuban jama'a kaɗai ba, har ma don nasa. ba wanda zai kai kansa wannan matsayi mai girma sai dai Allah ya yi kiransa ga haka kamar yadda aka kira ya haruna haka kuma almasihu ba shi ya kansa ya zama Fris ba sai dai wannan ne ya sa shi wanda ya ce da shi kai ɗana ne ni ubanka ne yau kamar dai yadda a wani wuri kuma ya ce kai firis ne na har abada kwatancin ɗabi'ar malkisadik. almasihu a lokacin zamansa a duniya ya yi addu'o'i da roƙe-roƙe tare da kuka mai tsanani har da hawaye ga wanda yake da ikon cetonsa daga mutuwa aka kuma saurare shi saboda tsananin miƙa kansa ko da yake shi ɗa ne ya koyi biyayya ta wurin wuyar da ya sha da ya kai ga kammala sai ya zama tushen madawamin ceto ga dukkan waɗanda suke masa biyayya gama Allah yana kiransa babban firist kwatancin ɗabi'ar malki sadik muna da abu da yawa da za mu faɗa a game da shi kuwa amma zai yi wuyar bayani da yake basirin ku ta dushe ko da yake kamar a yanzu kam ai ya kamata ku zama masu koyarwa duk da haka ashe ba ku wuce wani ya sake koya muku jigajigan farko na maganar Allah ba har ya zamana sai an ba ku nono ba abinci mai tauri ba ai duk wanda yake nono ne abincinsa bai kware da maganar adalci ba kamar jariri yake amma abinci mai tauri ai na manya ne wato waɗanda hankalinsu ya horu yau da kullum su rarraba nagarta da mugunta. Ibraniyawa Sura ta shida Saboda haka, sai mu ci gaba a kan ƙa'idodin farko na al'amarin almasihu har ya zuwa kammala, ba wai mu sake koyar da jigajigan nan na tuba da ibada mara tasiri ba, da na gaskatawa da Allah, da kuma na koyarwa a kan wanke-wanke da ɗora hannu da tashin matattu da dawwamamin hukunci. za mu kuwa ci gaba in Allah ya yarda domin waɗanda aka saka zukatansu sarai ha suka ɗanɗana bai wannan taba samaniya su kuma samu rabo na ruhu mai tsarki ha suka ɗanɗana daɗin maganar Allah da ikon zamani mai zuwa sa'an nan kuma suka ridda ba mai yiwuwa ba ne a sake jawo su ga tuba tun da yake sake gicce ɗan Allah suke yi su da kansu su kuma wulaƙanta shi a sarari ƙasa mara take shanye ruwan da aka yi mata akai-akai yake kuma fidda tsire-tsire masu amfani ga wanda ake noma ta domin su Allah yakan sa mata albarka amma tsire-tsirenta ƙaya ne da kashin yawo ba ta da amfani kenan tana kuma gab da la'antarwa ƙarshenta dai konewa ne ko da yake mun faɗa haka a game da kukan ya ƙaunatattu mun tabbata kuna akan abubuwa mafiya kyau na zancen ceto gama Allah ba mara adalci ba ne har da zai ki kula da aikinku da kuma ƙaunar sunansa da kuka yi wajen yi wa tsarkaka hidima har yanzu ma kuna yi muna da bukata kwarai kowannen ku nuna irin wannan himma ga yin cikakken bege tabbatacce har zuwa ƙarshe don kada ku yi ragwanci sai dai ku yi koyi da waɗanda suka karɓi cikar alkawarin nan ta wurin ban gaskiyarsu da haƙurinsu sa'a da Allah ya yi wa Ibrahim alkawarin da yake ba wani wanda ya fi shi girma da zai rantse da shi sai ya rantse da kansa ya ce hakika zan yi maka albarka in kuma riɓanya zuriyarka ta haka ibrahim bayan da ya jure da haƙuri ya karɓi cikar alkawarin hakika mutane sukan rantse da abin da ya fi su rantsuwa kuwa ita ce abar da take tabbatarwa a duk lokacin gardama don haka sa'a da Allah yake son ƙara tabbatarwa magazan alkawarin nan dahir cewa nufinsa ba mai sakewa ba ne sam sai ya haɗa da rantsuwa domin albarkacin abubuwa guda biyu nan marasa sakewa masu nuna cewa ba wa Allah ya yi ƙarya mu da muka gudu muka samu mafaka mu karfafa kwarai mu riske abin da muka kafa bege a kai begen nan kuwa da muke da shi kamar an yake yake garai kafaffe tabbatacce shi ne kuma yake shiga har can cikin bayan labulan a inda saboda mu ne Yesu ya riga mu shiga da yake ya zama ban na har abada kwatancin ɗabi'ar Malki Sadiq. Ibraniyawa Sura ta bakwai Shi wannan Malki Sadik, sarkin Urushalima, firist na Allah Maɗaukaki, ya gamu da Ibrahim a lokacin da Ibrahim yake dawowa daga kisan sarakuna, ya sa masa albarka. Shi ne kuwa Ibrahim ya ba shi ushirin komai, da farko dai, kamar yadda ma'anar sunansa take, shi sarkin adalci ne, sa'an kuma sarkin Urushalima ne, wato sarkin salama. Shi ba shi da uwa ko uba, ba kuma san asalinsa ba. ba shi da ranar haihuwa balle ranar mutuwa yana dai kama da ɗan Allah firist ne har abada kai ku dubi irin girmansa har kakanmu Ibrahim ma ya ba shi ushirin ganima ga shi kuma waɗansu na zuriyar Lawi in sun sami matsayin firist akan umurce su bisa ga shari'a su karbi ushira a gun jama'a wato a gun uwansu ko da yake su ma zuriyar Ibrahim ne amma wannan wanda ba asalin Lawi yake ba ya karɓi ushiri a gun Ibrahim har ya sa masa albarka shi ma da aka yi wa alkawarai ai ba abin musu bane cewa na gaba shi yake sa wa na baya albarka gashi a nan masu karban ushiri mutane ne masu mutuwa a can kuwa mai karban wanda aka shaida shi rayayye ne a ma iya cewa ko lawi ma da kansa mai karban ushiri ya ba da ushiri ta wurin ibrahim don shi lawi yana daga tsatson kakansa ibrahim sa da ibrahim din ya gamu da malki Sadiq, gama da a ce kamala tana samuwa ta wurin firistoci na zuriyar lawi don ta gare su ne jama'a suka karbi shari'a wace bukata kuma ake da ita ta wani firist daban ya bayyana kwatancin ɗabi'ar mulki sadik wanda za a ambata ba kwatancin ɗabi'ar haruna ba domin an sauya matsayin firistoci sai tilis a sauya shari'a kuma domin ko shi wannan da aka faɗi wannan abubuwa a game da shi aina wata kabila ne daban wadda ba wanta da ya taɓa hidimar bagadin hadaya tabbatacce ne cewa ubangijinmu ya fito daga zuriyar yahuza ne musa ko bai ce komai ba a game da kabilar nan kan zancen firistoci wannan ko ya ƙara fitowa fili sosai sa'a da wani firis daban ya bayyana kamar malki sadik wanda ko ya zama firist ba bisa ga wata ƙa'ida ta al'adar 'yan adam ba sai dai ta wurin ikon rai marar gushewa domin an shaide shi da cewa kai firis ne na har abada kwatancin ɗabi'ar malkizadik ta wani hali an soki wani umarni ta da saboda rauninsa da kuma rashin amfaninsa don shari'a ba ta kammala komai ba ta wani hali kuma an shigo da wani bege wadda yake mafi kyau ta wurinsa kuwa muke kusanta Allah ba kuwa da rashin rantsuwa ake haka ba warancan sun zama firistoci ba tare da an yi musu rantsuwa ba amma wannan kam sai da aka yi masa rantsuwa da Allah ya ce masa Ubangiji ya rantse ba kuwa zai tada maganarsa ba cewa kai firis ne har abada. A sanadin wannan ne, Yesu ya zama lamunin alkawarin da ya fi wancan nesa. Waɗancan firistoci an yi su da yawa, domin mutuwa ta hana su tabbata a aikin. Amma shi da yake madawwami ne, yana da matsayinsa na firis wanda baya komawa hannun wani. Saboda haka, yana da ikon ceto masu kusatowa ga Allah ta wurinsa, matukar ceto, tun da yake kullum a raye yake saboda yi musu addu'a. Irin babban firis Wanda muke bukata kenan mai tsarki marar aibu marar cikas keɓaɓɓe daga masu zunubi ɗaukakke kuma birbishin sammai ba zai mika hadaya kowace rana kamar waɗancan manyan firistoci ba wato da farko saboda zunubansa sa'annan kuma saboda na jama'a wannan ya yi ta ne sau ɗaya tak lokacin da ya miƙa kansa hadaya wato shari'a tana sa mutane su zama manyan firistoci duk da rauninsu amma maganar nan ta rantsuwa da ta sauko bayan shari'a ta sa ɗa wanda yake kammalalle har abada. Ibraniyawa Sura ta takwas Wato duk manufar maganar mu ita ce wannan, shi ne irin babban firis wanda muke da shi, wato wanda ya zauna a dama da kursin maɗaukaki a can samai, mai hidima a wuri mafi tsarki, da kuma masu jira ta gaskiya, wadda Ubangiji ya kafa ba mutum ba. Kowane babban firis akan sa shi domin ya miƙa sadakoki da hadayu, saboda haka wajibi ne wannan shi ma ya zamanto yana da abin da zai mika. To ashe, da har yanzu yana duniya, da bai zama firist ba kenan. Tun da akwai firistoci da suke mika sadakoki bisa ga shari'a. Suna bauta wa makamantan abubuwan sama da kuma isharar su kamar yadda Allah ya gargaɗi Musa sa'a da yake shirin kafa alfar wannan da ya ce, Ka lura fa, ka shirya kome da kome daidai yadda aka nuna maka a kan dutsen. Amma ga ainihi, almasihu ya samu hidima wadda take mafificiya kamar yadda alkawarin nan wanda shine matsakanci yake da fifiko nesa tun yake an kafa shi ne akan mafifitan alkawarai domin da wancan alkawari na farko bai gaza da komai ba da bai sa an sake neman na biyu ba gama ya ga laifinsu da ya ce lokaci yana zuwa in ji ubangiji da zan tsara sabon alkawari da jama'ar isra'ila da kuma zuriyar yahuza ba irin alkawarin da na yi da kakanninsu ba, a ranar da na kama hannunsu domin in fito da su daga ƙasar Masar. Saboda ba su tsaya ga alkawarina ba, shi ya sa na ƙyale su in ji Ubangiji. Wannan shi ne alkawarin da zan yi da jama'ar Isra'ila, bayan kwanakin nan in ji Ubangiji, wato zan sa shari'una a birnin zuciyarsu. in kuma rubuta su a allon zuciyarsu zan kasance allansu su kuma su kasance jama'ata ba kuma sai sun koya wa ɗan garinsu ba balle wani ya ce ɗan uwansa ka san ubangiji domin kowa zai sanni daga ƙaraminsu har ya zuwa babbansu domin zan yi masu jin kai a kan muguntarsu ba kuwa zan ƙara tuna da zunubansu ba. da ya ce sabon alkawari ashe ko ya mai da farkon tsoho kenan abin da yake tsufa yana kudu da tsofewa lallai ya kusan shuɗewa kenan ibraniyawa sura ta tara alkawarin farko yana da ƙa'idodinsa na yin sujada da kuma wurin yinta tsatsarka wadda mutane suka shirya wato an kafa alfarwa wadda sashinta na farko yake da fitila da tebur da kuma keɓaɓɓiyar gurasa ana kiran wannan sashi wuri mai tsarki bayan labule na biyu kuma akwai sashen alfarwa da ake kira wuri mafi tsarki a cikin su kuwa da faranti na zinariya domin kona turare da kuma akwatin alkawari da aka yi masa laffa da zinariya ta kowane gefe a sa kuwa akwai tasi zinariya da manna a ciki da sandan haruna wadda ta yi toho da kuma allonan dutse na alkawarin nan a bisa akwatin alkawari kuma akwai kerobobin nan na daukakar allah wadda suka yi wa murfin akwatin nan laima ba za mu iya yin maganar waɗannan abubuwa filla-filla ba a yanzu in an gama wannan shirye-shirye haka sai firistoci kullum su rika shiga sashen farko na alfarwan suna hidimar su ta ibada amma na biyun sai babban firist kaɗai yake shiga shi ma kuwa sai sau ɗaya a shekara sai kuma da jini wanda ya mika saboda kansa da kuma kurakuran jama'a ta haka ruhu mai tsarki yake yin ishara cewa ba za a buɗe hanyar shiga wuri mafi tsarki ba tukuna muddin alfarwa tana nan a tsaye wadda take ishara ce ga wannan zamani bisa ga wannan ishara aka miƙa sadaka da hadaya amma ba sa iya kammala lamirin mai ibadar tunda yake ci da sha da wanke-wanke iri-iri kaɗai suke shafa ƙa'idodi ne a game da jiki kurum wadda aka sa kafin a daidaita al'amari amma almasihu ya riga ya zo yana babban firis na kyawawan abubuwa da suke akwai masujadar da yake hidima a ciki mafi ɗaukaka ce mafi kammala kuwa wadda ba yin mutum ba ce wato ba ta wannan halittacciyar duniya ba ce almasihu ya shiga wuri mafi tsarki sau ɗaya tak ba ƙari ba ko ta wurin jinin awaki ko na 'yan maruƙa ya shiga ba sai dai ta wurin nasa jini ya samo mana madawwamiyar fansa to jinin awaki ne fa da na bijimai da kuma tokar karsana. da ake yayyafa wa waɗanda suka kazantu suke tsarkake su da tsaftacewar jiki balle fa jinin almasihu wanda ya miƙa kansa mara aibu ga Allah ta wurin madawamin ruhu lallai zai tsarkake lamirinmu daga barin ibadar marar tasiri domin bauta wa Allah rayaye saboda haka shi ne matsakancin sabon alkawari domin wanda aka kira su karbi madawamin gadon da aka yi musu alkawari tunda yake an yi wata butuwa mai fansan waɗanda suke keta umarni a game da alkawarin farko a game da al'amarin wasiya lallai ne a tabbatar da mutuwar wanda ya ta tukuna domin ba a zata da wasiya sai bayan an mutu tunda yake ba a yin aiki da ita muddin wanda ya yi ta yana a raye ashe kuwa mun ga alkawarin nan na farko ba a tabbatar da shi ba sai a game da jini don bayan musa ya sanar da kowane umarnin shari'a ga dukkan jama'a sai ya ɗebi jinin yan maruka da na awaki tare da ruwa da jan ulu da kuma ganyen Izo ya yayyafa wa littafin kansa da kuma duk jama'a yana cewa wannan shine jini na tabbatar alkawarin nan da allah ya yi umarni a game da ku haka kuma ya yayyafa jinin ga alfar wannan da duk kayanta na yin hidima hakika bisa ga shari'a kusan kowane abu da jini ake tsarkake shi in ba a game da zubar da jini ba kuwa to ba gafara da waɗannan abubuwa ne ya waje ba tsarkake makamantan abubuwa da ke a sama sai dai ainihin abubuwan sama za a tsarkake su ne da hada da tafi waɗannan kyau domin almasihu bai shiga wani wuri tsatsarka da mutum ya yi ba wadda ke sura ne kawai na gaskataccen a'a sama kanta ya shiga domin ya bayyana a gaban zatin Allah a yanzu saboda mu ba ko domin ya rika mika kansa hadaya akai akai bane kamar yadda babban firist yake shiga wuri mafi tsarki a kowace shekara da jinin da ba nasa bane inda haka ne a shaida sai lalle ya yi ta shan wuya akai akai kenan tun daga farkon duniya amma a yanzu ya bayyana sau ɗaya tak a ƙarshen zamanai domin ya kawar da zunubi ta wurin mika kansa hadaya tun da an kaddara wa ɗan adam ya mutu sau ɗaya ne bayan haka kuma sai shari'a shi almasihu ma da aka miƙa shi hadaya sau ɗaya tak domin ya ɗauke zunuban mutane da yawa zai sake bayyana bayyana ta biyu ba a kan maganar kawar da zunubi ba sai dai domin ya ci waɗanda suke ɗokin zuwansa ibraniyawa sura ta goma mutum da ke shari'a ishara ce kawai da kyawawan abubuwa da suke a gaba ba ainihin siffarsu ba ashe har abada ba za ta iya kammala waɗanda suke kusantan Allah ta wurin waɗannan hadayu ba waɗanda ake akai-akai kowace shekara in haka ne kuwa ashe ba sai a daina yin hadayar ba da an taɓa tsarkake masu ibadan nan sarai ai da ba su ƙara damuwa da zunubai ba amma a game da irin waɗannan hadayu akan tuna da zunubai a kowace shekara domin ba mai yiwuwa ba ne jinin bijimai da na awaki ya ɗauki zunubi shi yasa da almazihu zai shigo duniya sai ya ce hadaya da sadaka kan ba ka so amma ka tanadar mini jiki ba ka farin ciki da hadayar ƙonewa da kuma hadayar kawar da zunubai sa'an nan na ce gani na zo in aikata nufinka ya Allah kamar yadda yake a rubuce a game da ni a littafi sa da ɗazu ya ce ba ka son hadaya da sadaka da hadayar ƙonewa da hadayar kawar da zunubai baka kuwa jin daɗinsu wato irin waɗanda ake miƙawa ta hanyar shari'a sai kuma ya kara da cewa gani na zo in aikata dufinka ya kawar da na farkon ne don ya kafa na biyun ta nufin nan ne aka tsarkake mu ta wurin mika jikin yesu almasihu hadaya sau ɗaya tak ba ƙari har wa yau kuma kowane firist yakan tsaya akan hidimarsa kowace rana yana mika hadaya iri ɗaya akai akai waɗanda har abada ba za su iya ɗauke zunubai ba amma shi almasihu da ya mika hadaya guda ta har abada domin kawar da zunubai sai ya zauna a dama ga Allah tun daga lokacin nan yana jira sai an sa ya take makiyansa, gama ta hadaya guda kawai ya kammala waɗanda aka tsarkake har abada ruhu mai tsarki ma yana yi mana shaida haka domin bayan ya ce wannan shine alkawarin da zan yi da su bayan kwanakin nan in ji Ubangiji, zan sa shari'una a birnin zuciyarsu in kuma rubuta su a allon zuciyarsu. Sai kuma ƙara cewa, Ba kuma zan ƙara tunawa da zunubansu da laifofinsu ba. To a inda aka samu gafaran waɗannan, ba sauran wata hadaya domin kawar da zunubi. Saboda haka ya uwa, tunda muke da amincewar shiga wuri mafi tsarki, ta wurin jinin Yesu, ta wurin sabuwar hanya, rayayya wadda ya buɗe mana ta labulan nan wato jikinsa da yake kuma muna da firis mai girma mai mulkin jama'ar Allah sai mu matsa kusa da zuciya ɗaya da cikakkiyar ban gaskiya tabbatacciya da ta mu tsarka ku daga mugun lamiri jikinmu kuma wankakke da tsarkakakkan ruwa sai mu tsaya da ƙarfi akan bayyana yarda ga begen nan namu domin shi mai yin alkawarin nan amintacce ne mu kuma rika kula da juna ta yarda za mu ta da juna a tsimi mu yi ƙauna da aiki na gari kada mu bar yin taron mu yadda waɗansu suke yi sai dai mu ƙarfa wa juna zuciya tun ba ma da kuka ga ranar nan tana kusantowa ba in kuwa mun ci gaba da yin zunubi da gangan ba mun yi na'am da sanin gaskiya to ba fa sauran wata hadaya domin kawar da zunubai sai dai matsananciyar fargabar hukunci da kuma wuta mai tsananin zafi wadda za ta cinye maƙiyan Allah kowa yadda shari'ar Musa akan kashe shi ba tausayi akan shaidu biyu ko uku to mutumin da ya raina dan Allah ya kuma to ta jinin nan na tabbatar alkawari wadda aka tsarkake shi da shi har ya wulakanta ruhun alheri wani irin hukunci mafi tsanani kuke tsammani ya cancanta fiye da wancan domin mun san shi shi wanda ya ce ramuwa ta wace ni zan saka da kuma ubangiji zai yi wa jama'arsa hukunci abu ne ba mafi matukar ban tsoro a fada cikin hukuncin Allah rayayye amma dai ku tuna a shekarun baya bayan da aka haskaka ku, kun jure tsananin fama da shan wuya wata rana ana zagin ku ana ta ku ana wulakunta ku a gaban jama'a wata rana kuma kuna mai da kanku ɗaya da waɗanda aka yi wa haka domin kun yi tausayin ɗaurarru kun kuma yi daɗin rai da wasun da aka yi muku tunda yake kun sakankance kuna da mallaka mafi kyau mai tabbata kuwa saboda haka kada ku yadda amincewa nan taku domin tana da sakamako mai yawa gama yin jimiri ya kama ku domin bayan da kun aikata nufin Allah ku samu abin da aka yi muku alkawari sauran lokaci kaɗan mai zuwan nan zai zo ba kuwa zai yi jinkiri ba amma adalina ta wurin gaskiya zai rayu amma in ya ja da baya ba zan yi farin ciki da shi ba. amma mu ba a cikin waɗanda suke ja da baya su hallaka muke ba mu a cikin masu ban gaskiya muke mai kai mu ga ceton rayukanmu ibraniyawa sura ta goma sha ɗaya to ban gaskiya kuwa ita ce haƙaƙewar abubuwa da ake bege a kai ita ce kuma tabbatarwan abubuwa da ba a gani ba domin ta gare ta ne shugabannin da suka sami yardan Allah ta wurin ban gaskiya muka fahimta cewa ta faɗar Allah ce aka tsara duniya, har ma abubuwan da ake gani daga abubuwan da ba a gani ne so kasance. Ta wurin ban gaskiya, Habila ya miƙa wa Allah hadaya mafi kyau akan kayinu. Ta wurin wannan ban gaskiya ce ya kuma sami yardan Allah akan shi mai adalci ne domin Allah ma ya shaide shi, da ya karɓi abubuwa da ya bayar. Ya mutu kan, amma ta wurin ban gaskiyar nan tasa har zuwa yanzu yana magana. Saboda ban gaskiya ce aka ɗauki a Nuhu. shi ya sa bai mutu ba ba kuma same shi ba domin Allah ya ɗauke shi tun kafin a ɗauke shi ma an shaida shi akan ya faranta wa Allah rai in ba game da ban gaskiya ba kuwa ba shi wa faranta masa rai domin duk wanda zai kusanci Allah lallai ne ya gaskata cewa akwai shi yana kuma sakamako ga masu nemansa ta wurin ban gaskiya Nuhu da Allah ya masa gargadi akan al'amura da ba a gani ba lokacin yana tsoron Allah ya sassaka jirgi don ceton iyalin gidansa ta wurin gaskiya kuma ya tabbatar wa duniya laifinta har ya zama magajin adalcin Allah wadda ke samuwa ta wurin bangaskiya ta wurin bangaskiya Ibrahim ya yi biyayya sa aka kira shi fita zuwa wata ƙasa da zai karɓa gado ya kuwa fita bai ma san inda za shi ba ta wurin gaskiya kuma ya yi bakonci a ƙasan alkawari kamar dai a ƙasan bare suna zaune a cikin alfarwai shi da ishaku da yakubu abokan tarayya ga gadon alkawarin nan yana ta jiran birnin nan mai tushe wadda mai fasar shi mai gina shi kuma Allah ne ta wurin bangaskiya saratu da kanta ta samu ikon yin ciki ko da ke ta wuce lokacin haihuwa tunda dai ta amince cewa shi mai yin alkawarin nan amintacce ne saboda haka daga mutum ɗaya wanda da shi ma da matacce kusan ɗaya ne aka haifi zuriya masu yawa kamar taurari kamar yashi kuma dangam a bakin teku waɗannan duka sun mutu cikin ban gaske su ba su ko sami abubuwa da aka yi musu alkawari ba amma da suka tsinkato su sai suka yi ta munna da ganin su suna kuma yarda su baƙi ne bare kuma a duniya mutane masu irin wannan magana ai sun bayyana a fili suna neman wata ƙasa ta kansu ne da suna marmarin ƙasar nan da suka baro ne da sun samu damar komawa amma bisa ga hakika sun dokanta ne akan wata ƙasa mafi kyau wato ta sama saboda haka ne Allah baya jin kunya a ce da shi Allahnsu su don kuwa ya shirya musu birni ta wurin bangasiya ibrahim sa da ka gwada shi ya miƙa shi ku hadaya wato shi da ya yi na'am da alkawarin nan ya shirin mika makadacin ɗansa wanda a kansa aka yi faɗi cewa ta wurin ishaku ne za a lasafta zuriyarka ya amince da cewa ko daga matattu Allah yana da iko ya tada mutum ai kuwa bisa ga misali sai a ce daga matattu ne ya sake samun ishaku ta wurin bangaskiya Ishaku ya sa wa Yakubu da Isuwa albarka akan al'amuran da za su zo. Ta wurin bangaskiya Yakubu sa'ad da yake bakin mutuwa ya sa wa ‘ya'yan Yusufu albarka dukansu biyu ya kuma yi sujada yana sunkuye akan sandarsa. Ta wurin bangaskiya Yusufu da ajalinsa ya yi ya yi maganar ƙauren Isra'ilawa har ya yi wasiya a game da ƙasusuwansa. Ta wurin bangaskiya ne sa da aka haifi Musa iyayensa suka ɓoye shi har wata uku. domin sun ga yaron kyakkyawa ne ba su kuma ji tsoron umarnin sarki ba ta wurin ban gaskiyar musa sa'a da ya girma ya ƙi yarda a kira shi ɗan fir'auna ya gwamnati ya jure shan wuya tare da jama'ar allah da ya mori roman zunubi mai saurin wucewa ya amince cewa wulakanci saboda almasihu wadata ce a gare shi fiye da dukiyar ƙasar masar domin ya sa ido akan sakamakon ta wurin ban gaskiya ya bar masar bai ji tsoron fushin sarki ba ya kuwa jure saboda yana ganin wannan da baya ganuwa ta wurin bangaskiya ci jibin ƙetarewa yayyafa jini domin kada mai halakar da 'ya'yan fari ya taba isra'ilawa ta wurin gaskiya suka haye bahar maliya ta busasshiyar ƙasa amma da masarawa suka yi ƙoƙarin yin haka sai aka dumar da su ta wurin bangaskiya garun yari ko ya rushe bayan an yi ta kewaye shi har kwana bakwai ta wurin gaskiya rahab karuwan nan bata halaka tare da makiya biyayya ba ta karbi 'yan ganganiman nan kamar aminai. Me kuma zan ƙara cewa, ai lokaci zai ƙure mini a wajen ba da labarin su Gideon, da Barak, da Samson, da Yafta, da Dauda, da Sama'ila, da kuma sauran annabawa. Waɗanda ta wurin ban gaskiya suka ci masarautai, suka aikata adalci, suka sami cikan alkawarai, suka rurrufe bakunan zakoki, suka yi wa ikon wuta, suka tsere wa kaifin takobi, suna marasa ƙarfi sai suka zama masu ƙarfi suka yi jaruntaka a wajen yaƙi suka fattaka rundunan waɗansu ƙasashe aka mayar wa mata da matattunsu da aka tasar waɗansu kuma an azabta su har suka mutu amma sun ƙi yadda da irin 'yanci da za a ba su domin a tashe su su rayu da rayuwa mafi kyau har wa yau kuma waɗansu suka sha ba'a da bulala har ma da ɗauri da jefawa a cikin kurkuku aka jajjefe su da duwatsu an gwada su aka raba su biyu da zarto aka sare su da takobi sun yawo saye da buzun tumaki da na awaki suka yi zaman rashi da kunci da wulakanci sukan duniya bata ma cancanci su zama a cikin ta ba sun yawo a jazza da kan duwatsu suna kwana a cikin kogwanni da ramummuka waɗannan duka ko da ke Allah ya shaidu saboda ban gaskiyarsu duk da haka ba su sami cikan alkawarin ba tunda Allah ya shirya mana wani abu mafi kyau sai kuwa tare da mu ne za a kammala su. Ibraniyawa Sura ta goma sha biyu Saboda haka, tuna taron shaidu masu ɗumbin yawa suka kewaye mu haka, sai mu ma mu yadda dukan abin da ya nauyaya mana, da kuma zunubin da ya ɗafe mana, mu kuma yi tseren nan da yake gabanmu tare da jimiri. Muna zuba ido ga Yesu, shi da ke shugaban ban gaskiyarmu, da kuma mai kammala ta. wani domin farin cikin da aka sa a gabansa ya daure wa gice bai mai da shi wani abin kunya ba a yanzu kuma a zaune ki a dama ga kursiyin Allah kufa fa dubi wannan da ya jure irin gaban nan da masu zunubi suka sha yi da shi don kada ku gaji ko kuwa ku kare famar ku da zunubi ba ta kai har yadda za a kashe ku ba kun kuma mance da gargaɗin nan da Allah ya yi muku akan ku 'ya'yansa ne wato ya ɗana kada ka raina horon ubangiji kada kuma ka karai in ya kwaɓe ka domin ubangiji wanda yake ƙauna shi yake horo yakan kuma hori duk ɗan da ya karɓa shan da kuke jurewa ai duk don horo ne allah ya riƙe ku ko 'ya'yansa ne to wani ɗa ne mahaifinsa baya horonsa in ko ba ku da horo irin horon da ake wa kowa to ashe kun zama shegu kenan ba yan halal ba har wa yau kuma ai muna da ubanni na jiki da suke hore mu mun koyi musu ladabi ashe ba za mu fi wa uban ruhohi biyayya kwarai ba mu rayu su kam sun hore mu a ɗan lokaci kaɗan don ganin damar su amma shi don amfanin kanmu ne yake horon mu domin mu zama abokan tarayya a cikin tsarkinsa ai kowane irin horo a lokacin shansa abu ne mai bakin ciki ba na farin ciki ba amma daga baya waɗanda suka horo ta haka suka samu kwanciyar rai wadda aikin adalci ke bayarwa domin wannan ku miƙe hannuwanku da suke reto da ku marasa ƙarfi ku bi miƙaƙƙun hanyoyi dodar don kada mai dingishi ya gulle a maimakon ya warke ku yi matu ga zaman lafiya da kowa ku kuma zama a tsarkake in ban da shi kuwa ba wanda zai ga ubangiji ku kula fa kada kowa ya kan samu alherin Allah kada kuma wani tushen ɗacin rai ya tabbata ya haddasa ɓarna har ya ɓata mutane masu yawa ta haka kada kuma wani ya zama fasiki ko mai sabon Allah kamar isuwa wadda ya sai da haƙƙinsa na ɗan fari akan cimaka a ɗaya tak ku dai sani daga baya da ya so ya gaji albarkan nan sai aka ƙi shi domin bai samu hanyar tuba ba ko da yake ya yi ta neman ta har da hawaye ai ba ga abin za a taɓa ba ne kuka iso ba ko wuta mai ruruwa ko baƙin duhu duhu ƙirin ko hadiri ko ƙarar ƙaho ko wata murya wadda har masu jin maganar ta suka yi roƙo kada su ƙara ji don masu iya jure umarnin da aka yi musu ba cewa ko da dabba ce ta taba dutsen sai a kashe ta da jifa amma ganin wannan abu da matukar ban tsoro yake har ma musa ya ce ina rawar jiki don matukar tsoro amma kuku iso dutsen su ne da birnin allah rayayye urushalima ta sama wurin dubban mala'iku kun su taron farin ciki na kirayun 'ya'yan fari na Allah wadda sunayensu ke a rubuce a sama kun iso wurin Allah wanda yake shine mai yiwa kowa shari'a da kuma wurin ruhohin mutane masu adalci waɗanda aka kammala kun iso wurin Yesu mazakancin sabon alkawari da kuma wurin jinin nan na tsarkakewa wadda yake mafificiyar magana fiye da na Habila ku kula fa kada ku ƙi maganan nan domin in waɗanda suka ƙi jin mai yi musu gargaɗi a duniya ba su tsira ba to a mu za mu tsira in mun iji wannan da ya yi mana gargaɗi ma daga sama a lokacin nan muryarsa ta girgiza duniya amma a yanzu ya alkawari cewa har wa yau dai sau ɗaya tak ba duniya kaɗai zan girgiza ba amma har sama ma to wannan cewa har wa yau dai sau ɗaya tak ya nuna kawar da abubuwa da aka girgiza wato abubuwa da aka halitta don abubuwan da ba sa girgizuwa su wanzu saboda haka sai mu yi godiya domin mun samu mulkin da baya girgizuwa ta haka kuma mu yi wa Allah su sujada a bar karba tare da tsoro da tsananin girmamawa domin Allah mu wuta ne mai cinyewa Ibraniyawa Sura ta goma sha uku Sai ku nace da ƙaunar ‘yan uwa, kada ku daina yi baƙi alheri, gama ta haka ne waɗansu suka sauki mala'iku ba da sani ba. Ku rika tunawa da waɗanda ke kurkuku, kamar tare kuke a daure. da kuma waɗanda ake gwada wuya kamar ko ake yi wa kowa ya girmama aure gara aure ko ya zauna mara dauɗa don fasikai da mazinata Allah zai hukunta su kada halin ku ya zama na son kuɗi ku dangana da abin da kuke da shi gama Allah kansa ya ce har abada ba zan bar ba har kuma ba zan yashe ka ba saboda haka ma iya fitowa gaba gaɗi mu ce ubangiji shi ne mataimakina ba zan ji tsoro ba mai mutum zai iya mini ku tuna da shugabanninku na da waɗanda suka faɗa muku maganar Allah ku dubi ƙarshensu ku kuma yi koyi da ban gaskiyarsu Yesu almasihu baya sakewa Shi shine ajiye da yau hakika har abada ma kada ba baƙuwar koyarwa iri-iri ta baɗu da ku ai abu ne mai kyau alherin Allah ya zama da shi yake karfafa zuciya ba abinci iri-iri ba waɗanda ba su amfani ga masu dogara da su muna da bagadin hadaya wanda masu ibada a alfar wannan ba su da izini su ci abincin wurin domin naman dabbobin da babban firis ke ɗiban jininsu ya kai wuri mafi tsarki domin kawar da zunubai akan kone shi ne a bayan zango haka ma yesu ya sha wuya a waje bayan birni domin ya tsarkake jama'a da nasa jini saboda haka sai mu fita mu je a gare shi bayan zango muna shan irin wulakanci da aka yi masa domin ba mu da wani dawwammamin birni a nan birnin nan mai zuwa muke nema to a koyaushe sai mu ta Allah ta wurinsa sadaka da muke miƙawa kenan wato mu yabe shi muna ta ɗaukaka sunansa kada kuwa ku daina yin alheri da gudunmawa domin waɗannan su ne suka faranta wa Allah rai ku yi wa shugabannin ku biyayya ku bi umarnansu don su ne masu kula da rayukanku su ne kuma za su yi lissafin aikinsu don su yi haka da farin ciki ba da baƙin ciki ba don in sun yi da baƙin ciki ba zai amfane ku ba ku yi mana addu'a gama mun tabbata muna da lamiri mai kyau muna ko so mu tafiye da al'amuranmu da halin kirki ne musamman nake tsananta roƙonku ku yi haka don hazanta a komo da ni a gare ku Allah mai zartar da salama wadda ya da ubangijinmu Yesu makiyayan tumaki mai girma daga matattu albarkacin jinin na tabbatar da madawamin alkawari ya kammala ku da kowane irin kyakkyawan abu domin ka aikata nufinsa ya kuma aika a cikinku abin da ke faranta masa rai ta wurin Yesu almasihu. ɗaukaka ta tabbata a gare shi har abada abadin amin amin to ina roƙonku yan uwa ku yi haƙuri da na don takaice na rubuto muku ku sani an saki ɗan uwanmu timoti da shi ma za mu gan ku in ya zo da wuri ku gaida shugabannin shugabanninku da kuma dukan tsarkaka waɗanda suke daga ƙasar italiya suna gaishe ku alherin ubangiji ya tabbata a gare ku ku duka amin